Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu ku jimirin sake kasancewa da mu wani sabon shiri. Ita wannan rayuwar a cike take da masoya da kuma abokai na ƙarya da suke ɓoye ƙiyayya a cikin zukatansu. Abu mai wahala a yanzu shine fahimtar haƙiƙanin masoyi da abokai na gaskiya. Cewar shahararren malamin nan Sheikh Isa Alfantani. ka yanke hulɗa da abokinka idan wani saɓani ya shiga tsakaninku zai tona maka asiri zai aibata ka a bayan ka. duk mutumin da ya siffanta da wannan siffa to abin a guje shi ne domin masoyan ƙarya ko kuma abokin ƙarya yana da matukar hatsari za a iya haɗa baki da su a cutar da kai ko ma a kashe ka girman ministan sadarwa Profesa Isa Alfantami abun kwatance ne a yau da haɗin bakin wasu daga cikin abokansa da 'yan uwansa na jini yake ƙoƙarin ya kashe shi saboda Allah ya masa alfarma suna ganin bai sato dukiyar ƙasa ya basu ba duk da ƙoƙarin kyautata musu yake iya bakin ƙoƙarinsa muna zargin hadda da wasu daga cikin ɗalibansa na ilimi da wasu daga cikin waɗanda suka yi aiki rikodin na wa'azinsa da tafsirinsa da hudubobinsa na juma'a suna fitar da su bayanin da ya a baya zuwa ga maƙiya malamin da ya ce ana masa ɓatanci da cin mutunci hakanan ma lokacin da ya zama ministan sadarwa akwai matasa 'yan midiya da suke nuna sha'awar za su kare masa mutunci kana su yada manufofinsa yau sun karya alkawarin da suka yi suka dawo yaƙarsa saboda watakila dama ba dan Allah suka ce za su yi wannan aiki ba akwai wani bawan Allah dan uwan malam Isa Alfantani na jini sosai har nan Facebook ya biyo ni ta inbox yake kokarin hana ni kare mutuncin malam wai na bari a ci mutuncin dan uwansa wai duk saboda abin duniya don haka na fahimci abubuwa masu yawa a rayuwa da kuma yake da matukar wahala a yanzu shine samun masoyi da kuma aboki na gaskiya wanda duk halin da ka shiga a rayuwa ko da ka manta da shi ba zai guje ka ba ba zai aibata ka ba ba zai hada baki da makiya ba dan ya yaƙe ka ba muna fatan Allah ya hada mu da abokai da masoya na gaskiya a duk inda suke Allah ya nesanta mu daga masoya na ƙarya wannan dai shine dan takaitaccen labari da marubucin nan tatta a salafiya wallafa a shafinsa na sada zumunta na Facebook duka duka ana muke zuwa muku da karshen wannan shirin shiryen namu ku danna mana alamar su sannan ku danna alamar kararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye shiryen mu a kudu shi gode za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a sashen nan namu na tofa albarkacin baki sai an jima